wato abin da zaka fuskanta ya hujjaj na'am shi kan lahu da ka gansa bai baya bukatar abinci mina Najeriya yau ka ga bisa samu shayi ko to shi kenan. yanzu wannan kofunan dinna shi ne zai sha shayi wato idan ka fuskanta malam kullum a kulliyomin sai ya sha shayi kilarita ashirin what bai eh, kilarita yo kamar jarka da kuke amfani da shi ko yau sai ya sha shi to idan alhaji kaga kasuwancin ka da kake yi eh. to kaga sai an ji amsiyar za a samu riba gaskiya ne to kaga nan kuma ka tattara kudin ka to me yasa kaga da idan ka sa wa alhaji ko eh. yau ne ka maka shi to me yasa da ka zo ka ban labari dukiyar fa gaba ɗaya ka ganta na tattara tana karo kuma sai aka ce damshi malam ko mm. da ya koma can kasan misira yadda muka takan mu da shi ne da na yi mishi magana na ce ka zo nigeria ka taimake bokina na nigeria ni ka taimake ni gaskiya ka taimake ai sai da na daga kayo mai komai da ka sani na siyar na haɗe kuɗin kagan su nan ai malam yau idan ya zo dan kasa zan a hannun malam ai ba zan ma ba ai wannan abu ba zai wuce ba za ka dauki shawara idan malam ya zo ya zamna duk eh. abin da ya faɗa maka kace haka gaskiya ne kuma idan malam ya zauna ka ce dala kake so na cin kasma america kar ka yadda kudin najeriya kudin najeriya takarda ne ah, yo yayi ne kudin najeriya ni da naje na kai guda biyu na ga an ban kudin najeriya him to kakka gani ko a ah, to ai dole ka dan sanan na to bari je to da malam eh, ya ko bari mu magana ka san malam si. ba mutumin najeriya ba ai ni Allah ya taimake ni a ah, to ni wannan ai abuna ya tsinke a gindin kaba kai kai kai kai ai wannan gayan ya taimake ni a ah. haba yadda ake magana malamin na yanzu idan har Allah ya sa na kwarta ne din nan ai a karama salam alaikum amu alaikum yau gaishe ka amu alaikum salam barka da zuwa ya malam Lamjeri. Barka da zuwa. Lamjeri. Ya ce sannin ka dan <laughs> Sannu malam, sannu malam. What? ko na fada ma sai ya same shi. Komai ba ta bari mu tsara. Tamtori. Ya kare ko? Tamtori. Yo kati ya karo. Karo. To. What? Yo ya Nigeria kom yazo. Ba shi bincike sai. jeri bukani. Wai ya ce kai me bukatar ka dan Najeri. Malam. Wannan amini na ne aboki na ne. Mun haɗu da shi a Jam jam saki miki. Ya ce ka bi a hankali. Jam jam saki diki ne ba. Ya ce kai ka bi a hankali. Ashek. kai wa malam bayani mun hada a intanet ka bani shawarar ga yadda yanayin aikin malam yake kuma na gamsu ne yadda za a mun yo kana ji ko wasamaniya lulu uba man youtube hamsa oh, tv o oh, kiwi yakwa o oh, kiwi yam miya gamku to yace ya sane na ce to labartu ka karbe si da hannunka wadu ya si da idanunka wa hankali jo wa kula jo wa luratku dam haka ya ce ya kam sake shi shuke ni makani ma kan bakai ya ce baya jin magana ka yi masa bayani yanzu dai harka ce ta kasuwanci ka bani shawara akan idan aka zo gurin shi zai mai da su kudin america to ni kuma yanzu dai gashi na sai da komai mota ta gida na komai yawwa hatta kana na sayarwa ni na sayar fasa babbi zan ga kuɗi nan na kawo za a ba mala la sharka ce kai la targuwa mota kararrawa ship gari akwai akwai suka ship gari akwai zafi yace akwai zafi sai ya ce shai zai magana kam tun ka hai ya ji daɗin nan kam tun ka hai ya ce shayin najeriya su gerin ker kafa ka ji ko najeriya su dari a'a ba su kai ba su kai shayi shayi to yanzu dai ba tare da haki lokaci ba haki ki ya ce karka karka bude ka wannan wannan kazamta ne karka bude nan kim ki harin ki ya ce ka ji bayanin shi a waina waina dai ya ga irin su karka bude hey kim ramkin tike ba komai ka gaya mai na siyar komai shabsharu fa sharsharu ya ce nan sharsharu duka kudin ne <laughs> eh mala <laughs> eh a ah, zai zai zai kula zai gani ba masana an gama ha ya ce ne kake so maka da shi ne kawai a canja mun so su zama na america duk ɗaya nan ta zama ɗari ɗari dala ɗari nake so duk ɗaya ta zama dala ɗari abinda nake so kudin sanin wamerikatu sugeri wikan buhari ah wamerikatu oh dollars di amerika ah roma naji yana buhari buhari ah yace kai wannan kudin wannan ya yace wannan kudin menene wai ko na buhari nace ba na ba wai na eh. eh. Eh. wata na amerika ya to duk da zama dari ce ka sai ka gani kam ka buhari jibsa jibha ce wannan adawreysa beri ka gadi Cabete, acabou ba komai kabeji kaga ba komai ko kabeji yace ka gani duka ba komai cabete. sukari bukeka hapsi kikika hapsa kipaki hapsi hapsi kihai kankani kadima ya ce abaka ka dauka kawai kapsi ka basi kafsi ka basi kapsi ka basi kafsi ka basi kapsi ka basi kafsi ka basi kafsi ka basi alarama gidana ma ya an sayar yau <laughs> wallahi an haɗe kuɗin na ba a ramma ai kudi na na gida ma ya da Allah nemo dillali ya sai gidana ko ke sare ne a ja nemo shi zaka sayar da shi ko ai na a ji a nemo ke sara wallahi yazo su yi gidan nan wal wal mafaka mafaka wal mafaka to si ma zai la ilaha illallah jibsad yuje kadi labjari tiki labjari hafsa hafsa hafsa yawwa muna ji gyaran ku mun kawo aljani ya koya min yanzu ya koya min gyaran hausa kana ji ko eh yanzu daga can bangon duniya ya kira ya aljaninsu ya ce ya zo ga bahaushe zai zo taimake su na ce ya ce to zai zo shi kaga su kama da ya bai yana jin hamsin biyu ku yi magana da kallau haraka ne wannan dai mun haɗu da shi a intanet kuma ya yi mun alkawari ya ce akwai wani babban malami da yake zuwa daga misira insha Allah idan can misira gurin zama na ne amma ba daga misira nake ba misira kun gaba na ne kullum duk duniya sai mun je misira sai mun je misira mun tafi Allah sarki a kara maka Allah to yanzu dai ba da ba da dadewa ba ina so da ya mashi a kara maka Allah ba wani boye boye ba wato shi wannan dam Najeriya kai me kake bukata ina ji hausin yanzu ba shi me kake bukata ni yanzu dai wannan kuɗi ne na kawo su ga suna cikin da ka kamar yadda na buɗe ka gani ka zamtar duniya ka zamtar duniya ka daina maganar kuɗi mu muke da kudi ka san menene kudi lulu shi ya kudi lulu wannan kazantar duniya kazantar duniya to so nake a mu ta kasar waje ta america duk da ta zama yan maganan ka wannan an gama su kawai na faɗi ma kaga malam ya ce wannan banza ke ganin su kuma lulu da ka gani ko kamse kamse kamse kamse kamse kamse kamse kamse kamse banki suna hutu yau yau ladi sai ya maka lulu wanda ya fi kudin duniya lulu za yi maka zuwa yaushe shi yake shi yanzu za yi maka shi <laughs> ke wannan kofi. ke eh. wannan kofi. Kawo ka zamta duniya. ke wannan. <laughs> Ah! yaro ka tara ka zamta duniya ya <laughs> yi duka ma yanzu gidan nan sai da shi za a yi hakati zubana karabu saniya ta sakatil fakaru akati zubana karabu saniya ta sakatil fakaru akati zubana karabu saniya ta sakatil fakaru akati zubana karabu saniya ta sakatil fakaru kubeshi katu subhanu wa karabu wa sadi hayatu sakadil bakalu wa katu subhanu wa karabu wa sadi hayatu sakadil bakalu rufe ta. haka zaka. ka ka rufe dam ka haka saboda in ka ga aljani ya kai problem katu subhanu wa karabu wa sadi hayatu sakadil bakalu rugatu subhanu wa karabu wa sadi hayatu sakadil bakalu rugatu subhanu wa karabu wa sadi hayatu sakadil bakalu rufe duka katu tusu wa karabu wal sani hati sakadul bakar lokacin arziki ya zo ka tusu <laughs> kai mana shu ka tusu bani wa karabu wal sani hati sakadul bakar katu tusu wa karabu wal sani hati sakadul bakar katu tusu wa karabu wal sani hati sakadul bakar katu tusu wa karabu rabu wal sani hati sakadul bakar katu tusu bani wa karabu wal sani hati sakadul bakar sai tusu wa karabu wal hati sakadul bakar كتوزبان وكرب والثانية سكن البكر كتوزبان وكرب والثانية سكن البكر What? سبحان وكرب والثانية سكن البكر كتوزبان وكرب والثانية سكن البكر كتوزبان وكرب والثانية سكن البكر إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون لا إله